wannan shi ne mamman ɗan hamshakin mai kuɗi ne da ya daɗe a cikin yanayi na talauci da burin yin auren kyakkyawar mata amma rashin kuɗi ya sa aka dinga wulaƙanta shi. Sadiya, sai Allah da annabi abin da nake so da ke, ki yi haƙuri. Al'amura ne sun kusa sun warware. Dan haƙuri da rashin sa tsiransa ne. In Allah yadda mun kusa gama komai komai ididita har a zuwa magana auren nan da da ni da ke. Sadiya, ina ta magana Sadiya kin sha kunu kamar ba masoya ba sadiya ya kamata in san matsayina haba mamman ni na gaji da wannan zaman jiran gawan shanin ha ai ta ku gafara sa ni ban ga kaho ba ko ba gafara sa biki ga kaho ba za ki ganshi in Allah ya da an kusa haba mamman wai kai ina ka ga an taba yin haka kai kenan kai ta jiran kuɗin gado kuɗin gado ni na gaji kawai mu haƙura ba zan iya ba kawai a haƙura ni ba zan iya ba na gaji sadiya sadiya sadiya Mamman. Na'am. Mamman. Na'am. Mamman. Na'am. Wai kai me yasa kake min haka ne mamman? Me yasa ka fiye naci ne mamman? Mamman naci me yasa kake min haka ne? Hmm? Ni fa gaskiya bari in gaya maka ni fa ina amfani da zahiri ne kurukuru ba abin da ya zama mafarki ba. Don wannan al'amari naka mafarki ne don bana tunanin bana son in buɗe idona in ganka. Fati, dan Allah dan Allah ba ya me haka Abin da nake so nake tununa miki. Wannan magana ba magana ce na farko ba. Baba na ba karamin bala'in ya kuɗi bane kuma da zarar kuma kan kama fa abun nan ni kai ne faɗansa fa ba abun da ba za a samu ba bari ga miki abun da nake so ki gane shi ne ni da fa alisafi na kwata kwata na fi son samu farar mace tsaleliya duguwa mai dogon gashi mai dogon hanci da da daren idanuwa da zan kallilan hanci aka nake da bukata to amma dai tunda kake ana tare da ke ana makautaka nake so mu daidaita da ke da zarar kuɗin sun kama ke zan fara aure ni abun da nake so in ga miki kenan dan Allah ki tsaya mi magana nan da ke fati ki fahimce ni ba na son ne kuɗi na zo ban shirya matar da zan aura ba shi sa nake so ya zama kici mata ta farko wai mun fan waɗannan lissafin macen da zaka aura wai a mafarki ne zaka aure ta ko kuma kana tunanin nan gaba kila faƙara'u kaman kai kana tunanin ko Allah zai san da shi ne wati ni ba faƙara'u bane me bala'in kuɗi ne da ke ganina muna da gidaje da dukuyi da komai da kike tunani mamman to yaushe gidajen za su zo gare ni mamman mamman gidajen nan kake maka tun na zaban sai daga dogon wuya kake yanda ka san zalbe kana leka keken ka eh ina jin yari saboda kin keken nan ba wani kulle shi ne ba saboda da na jikin fito sai na bar shi ban rufe ba to shine nake ta dalle leke kaga mamma mm. ka tattara ka je ka hango keken ka ka dauki keken ka kiki kiki kaka idan ka dauka kanka kakkai wayoye ka tura shi ku kara gaba kai da shi Mamman yaushe za mu zauna muna wannan rayuwar da kai. Mamman ka san na fi son mai arziki. Mamman baka da kuɗin nan, baka da kuɗi kabin masu kuɗi su zo su nemi 'ya'yan manya. Eh? Arziki ba ƙarya bane ba, kuɗi ba ƙarya. Mamman. Bari da kuke kenan. Mamman dauki ne. Rufe shi ko zan yi sai. Ah, Miki bayan da kike mai. Dan Allah ki dan je in rufe shi sai in dawo sai mu sai. Mamman kaga. kaga ka ƙara hadari ta dame ni ga yamma ta yi likes ga ka zo hannu rabbana mamman a rinka rayuwa ka rinka zuwa mu a fatare haba mamman bari na fi son zamu nutsuwa ki kan eh mamma mamma bari in je kulle shi mamma idan ka dauki Allah ki bari in kulle in dawo dan Allah in kulle shi kawai zan dawo mamma ka kai man me mamma ki bari zan can abin da na jin gani yara zamu zo mu zauna muna da samu zan zaka bari in zamu ki zaki abin da nake nufi bari in kulle shi yaran ai zaka arzi wallahi ka ka dawo na rantsa da Allah in ka dawo ma ba zan fito ba a ah! ba zan fito wallahi rufe gidan mu zai yi fito na ce fito Ya wani shi ne abin da zai Da haka sai ki tafi ah, na zo gidana ne kin gana gidana ne kin gana shi ma yake yake so da ka magana ta riga ta gari karki saki bi da gai gwana jin zaki saki haba mamma dan Allah ka yi hakuri ya saka mun haka ka manta dan Allah dan annabi da abin da ya faru a baya wannan ya riga ya wuce ya zama tarihi dan Allah mamman ka yi hakuri ko ba mamman ba ba abin da zan miki ke ba wannan magana fa magana ta riga ta gari da Allah ki karki gane min magana ba ni ba ki To fa, mamman ya yi kuɗi, amma duk da haka ba a ba shi aure idan ya je neman aure. Shin, ko me yasa haka? Ah, sannan mamma? nan takarma a babu wani ya isa babu wani malam buba alhamdulillah Allah sa kama da alheri kai kai ne babban yaron alhaji haka ne kuma duk dukiya alhaji gaba ɗaya duk sirrin alhaji na sa kai ka sani tana tana hannunka to da haka ne kamar yadda ka rike amana mamu ka ji abin da ya fita da haka ne a kula a kula ita dukiya ba ta son zaɓa sai dai a ƙara saboda kan duk tarin ta ko ta kaji da nala wallahi in ana zarata kurin wallahi wata rinsa. ba ba fata nake ba cewa a'a rasa ta ba a'a amma dai wannan abu ne wanda yake kowa ya san haka da haka ne a kula ba gara za a ta yi ba kurin ana hidima ana fushasha da ita ba duk tarin dukiya in dai ana zararta wata rana ba ita ba fata nake ba amma dai ya kasance ita dukiya ƙari take so a ɗebi wani daga cikinta aje a siya a siyar a ƙara ta da gonaki ai kawo sani ban tare numfashinka ba oh. ai idan da kuskuren da alaji ya yi bai huce wannan ba ba yanda bambana nusar da shi cewa lallai ya kamata a koya wa mamman sana'a haka ya kamata a nusar da mamman sana'a amma ina alaji kememe yaki sai ya ce mamman yaro ne to gashi yanzu mamman ya girma alhaji baya nan ko ba saka ba hmm. za a saka to ni dai na san iya sani na banda tsabar kuɗi da alhaji ya bari akwai kadarori wanda na san yana da su ba ba kaɗan ba ai akwai bayanai a tare da ni kwarai kuwa domin takaddun kaf na abin da ni nake wakiltan alhaji a kansu ina tare da su kaga dai alhaji akwai gona guda 63 gona mai sunan gona bayan gona akwai gidaje guda 47 gidaje wanda ake kudin haya gidaje wanda ake karɓar kudin haya goma sha bakwai a kundila suke su ne waɗanda aka fi karɓa kuɗin haya da aure ni nake wakilcin su bayan nan akwai filoti mai sunan filoti fili wanda ake kira kango wanda aka kewaye shi ba ƙarsa gina irin wanda aka katange dukka tare muka je aka yi masa katanga akwai guda talatin to waɗannan su ne abin da suke hannuna nake kula da su kaji fa mamma kaji don haka ne a kula ba sa sa za a gaba ba ana tasha ba ana kashe su yadda ke so ba a'a dukiya ba ta san haka ta san ƙari amma a yi mai kyau a kula ko ba kula ba eh. za a kula ah, ina ganin allah da ba sana ah, insha Allah duk abin da ya kamata a yi za a yi shi kuma abin da ma ban yi ba a baya to zan yi tsarayin sa tunda dai dukiya ta da hannuna kuma ta zama ta ba wa shi da wani magaji ne ya magana kara'i eh yawwa eh, ai dama kawo ni da ike na san harkar karo na ce zan koya masa harkar karo ko ba karo ba hmm. za a yi shi za a yi insha Allah zan koya masa harkar karo ni duk wani abu da ya taso ba matsala zan yi shi yanzu dai tunda dai komai ya kama yanzu abin da za a yi zaka banta Kaduna zan shiga da su ciki eh, duk sanda nake da buƙatar wani abu kuma ina son gani da ido na to sai a kai ni za mu ji ga bada zuwa irin ran haka dan na san inda abubuwan suke ko ba haka ba tunda zai tace ce mm. kaga dole a bani kana kuma na kai munzalin da ya kamata a ce an bani komai na mm. ko ba haka ba ga kuma shaida Allah ya ji kan alaji mm. Allah ya ji kan alaji ina ganin kawo barin dan ba da wani abu barin mu je barin barin dan ba da wani abu ba fa kai zan ba ina nufin zan baka sai ka bashi ka je ciki dan kai tafi haka kawo na fa gode yau zama za ka yi kawo ka ayi zama za ka yi kawo ka eh ala ka ga mutan gidan eh bai bai kawo yanzu معلم مهرج السلام نعم. عليكم نعم نعم وعليكم السلام نعم ان شاء الله ان شاء الله هاي Malam Salman al-Farisi. Abdulmumin akaramaka Allahu ya ustaz. Eh Malam Salman al-Farisi. Da fatan ana lafiya. Alhamdulillah. Kai Abdulmumin. Na'am, wani labari nake tafai shi. Kai kana ina? Al'amura sun cika gari. Mamman ya yi kuɗi. Ko ina sai labari yake yi. Ya samu kuɗin dukiya. Duk inda ka nuna sai a ce mamman ne ya gada. Mu muna a zauna a gefe ɗaya. Ina da labarin wannan al'amarin. Yanzu abin da nake so da kai. Na'am. zama bai kama mu ba ya kamata mu je mu samu mamman mai masa tuni cewa fa mu abokansa ne tun muna ganana ba sai an je an yi gosulo mu je mu shiga cikin layi ba yanzu ya kamata mu tafi limaza ya salman limaza za mu dinga irin wato ainihin wannan al'amura shi wannan bawan Allah da wato ainihin Allah ya azurta shi da wadata bai kamata wato ainihin mu je mu yi masa shiga hanci da kudin ne ba an fahimta to ai na ga abokinmu ne tun muna ƙanana to wanda kuma zarbabi zan yi. a'a salmanu wato ainihin su fa masu kuɗi wato ainihin da Allah ya ba su wadata ba a zuwa a shiga al'amuransu mu bari wato ainihin yanzu hayaniya ta hau kansa mu bari al'amura su saukan masa tukunna ya samu dumani na sannan mu yi tunanin abin da za mu je ne gaskiya ni ba na son nuku kai kana da matsala gashi na kai kanti har kai kanta wuri masha Allah eh amma zaka dinga mun kana nufin baka san da abin da yake ciki ba ga sha ka gyara wuri wuri yayi kyau masha Allah ina ba da Salman gani nan kusa da kai ainihin wannan fenti da ka gani wato ainihin kwandala babu tasa a ciki yana cikin tsumi da tanadi wato ainihin na ba da Allah ya bani shine na zo na sabunta wannan guri yanzu maganar da nake yi ma shawara nake nema malam Muharriz ya zai bani wato ainihin ta abubuwan da za a zuba a nan gurin domin arziki ya ƙara haɓaka duk da haka mu je mu yi bubaya'a mu kai gaisuwa a san muna nan a san da mu ba sai ya zo ya canza abokai ba mu je mu masa tuni mu ne abokansa tun muna wasan ƙasa kada ka zama cikin masu mutuwar zuciya ka dogara da kanka wato ainihin kada ka je ka shigar cikin wasu al'amura na masu kuɗi su fa ba sa buƙatar haka ka bar su yi neme mu da kansa idan ya neme mu da kansa sai mu je dukkan wani al'amari da ya bijiro mana za mu wato ainihin ba shi shawara ni abin da nake so da kai na'am duk da haka dai mu je a'a wato ina fahimtar ka fa idan fa wato ainihin kai ma mutum shiga hanci da ne, idan ya tashi fato ka fa wato ainihin zai iya fato ka da hadda jini fa kaga al'amari ya lalace ai dama an ce dare ɗaya Allah kan yi baturi na'am hadda nan sa na'am gashi dare ɗaya mamman yayi kuɗi yayi arziki ni ina ganin nan da wasu 'yan shekaru ma fa mamman zai tashi da kamamman zai shiga cikin jerin ɗanɗan ɗin nan shi ma zai koma dan mamman maimako a dinga cewa mamman ɗansa kenan dan da Allah ya azurta shi da shi shine zai zama dan mamman amma shi sunansa mamman shi ma zai iya juya ya koma dan mamman ai sun fi kuɗi yayi a'a shi fa mahaifinsa sunansa Audu kaga dan Audu zai zama amma shi kuma ɗansa shine zai zama dan mamman ai fahimta kaga na da ka ce akwai nan ba an dubu ɗaya in sha lemo hanya lemo zaka sha kware da gaske wato ainihin ta kwana gudun gidan sauki kagai ga mai so mutum ni ko ba zobo zan sha ba eh, wallahi ba wallahi ba zan sha ba ba zan sha zobo ba to kawo masa guda biyu cewa kai banda jini ne ne ah, cewa ne lemu zan sha ya na gonka sai na sha zobo ciki ne da ni ko kuwa wannan ya fi lafiya ba abin da ya hada da lafiya sabon dubu daya na kawai jin sha lemu anya kai fa kace kana da kudi na'am akwai su to a bani eh za ka mun kulli ne daga gida ban ga insha Allah

ka rabu da ni a cikin ne aikin tashin min da hankali. Na yi tsammanin wani abu ne faru. Ba na abu ne kin ga na dan fito ne ina dan kallon TV. Kin san ina son eh, kallon program din nan. Shine kawai kayan gurin nan. To yanzu TV din kenan ta fi ba Haba ha ba Laila, wani wani irin zance ne. Ni dan banza. Yanzu wanda yake da kamar ki hasi ya ce yana da wani talabijin din wa. Hawa, <laughs> wai yake ta talabijin da Allah Laila. Ka san ni? sai kin faɗa so nake na gane girman ƙaunar da kake mini ko ba girman ƙauna ba in na ce kamar abu za ka iya mu haba haba dai na <laughs> me za ki nema a guri na in ka sai miki shi ka san me nake so sai kin faɗa ko kan kyanwa nake so ya eh? kyanwa ban isa ba ne ba haka ban laila abin ne kawai bani mamaki kyanwa kuma ana zo na kalau kukan kyanwa ana zo na kalau laila ko kan kyanwa na ce ina son ji ya zan yi fara Miau. <laughs> Kai lele to ga dai yi k'i tara min gajiya na dai ko ga bai isa ba sai ka ƙara ci gaba sai na ƙara kuma lela Lafiya Lafiya Na gajiya. Ya gida. Mama lafiya kika zo da sassafe haka? Haba Lela, yanzu dan na zo gidanki da sassafe ko laifi ne miki? Mama yanzu nan kuma ka karya. eh to ke kin ma karya yan nan ni ai ban karya ba a nan din ma nake so in karya to yanzu tunda baki karya ba bari in je in miki abin kan yau wato dama kuma ne ba wani abu ba in karya a nan din sannan kuma in dan yi wa mijinki koke dan ba mu wani abin aikin ga shine a'a mama kar ce mai komai dan Allah sai ki ce ki ja mana rai ne ai lela lela mu fa dama in dararo muke nema in kuma muka sami mai babban baki to me zai hana a yi tattara in bar da abin ki a kwasa a dai mama abu ta wata sigar daban kuma ba za a tambaye shi kuɗi kai tsaye ba karki faɗa mai matsalolin gidan ma gaskiya mama yanzu abin da za a yi a ce mai zan ce mai yanzu idan na je na same shi zan ce mai kanin ki ne ba da lafiya yana zariya za a mai operation shi kika zo dan Allah ya dan taimaka daga nan sai na haɗu miki ko ya albarka ai daɗi na da ke akwai ɗauka hannu kin ga tsaya ki ji ki haɗa min tiɗin nan mai kauri ki duk haka nake so milan nan da madara su ji kina ji na kwan kuma da Allah kake yi min mai kale kale ɗin nan ki min irin mai kaurin nan mai wuya soyuwa daga tsakiyar ɗin nan <laughs> mama nan baki ya saba iban magi ba <laughs> Inda me za a fasa mun da abinci eh kina irin wannan gida ai dole in zo in ci ni ma ko jinin jiki na ya dawo a'a Ƙawata, na'am ni abun nan ya dame ni Ko yaushe za mu yi aure ne? Ƙawata kenan. Ko ni abun nan yana damuna. Amma kin san me? Ni dai burina Allah bani miji na gari mai ilimin addini da wanda ya san daraja ta darajar iyayena. Wanda zai iya kula da ni. Ke a wannan lokacin ina za ki samu irin wannan mijin da ke magana? Kai ƙawata kin manta addu'a ta kuma mumini? Insha Allah idan dai muna addu'a Allah zai kawo mana shi har gida ba sai mun fita ba. Allah ya taimaka. Kai ki bari ka abin yana damuna. Na karɓa addu'ar mu. Allah sa mu dace kawata. Na gaji da zirga zirga a layi. Hmm. Kin ga yana tudin ma shi ma har yanzu ya je ya zauna. Eh wallahi. Assalamu alaikum. Allah ya kuri Allah. Sai zai da yi wala. Kar ka da hukunta komai. nake zaune ai kawai dai saboda sabo ina jin daɗin sa amma da zarar ya gundure ni tashi zan yi kuma duk wanda yake a gidana da na tunkare shi dole ya tashi bani kuma duk irin matar da zan aura ita zan kalla ga kuma wani irin gida ne ya dace da ita inda ta fi so inda ya fi mata daɗi nan zan saka ta inda zan fi samun nutsuwa yawa amma dai filaye da gonaki a tattara su a neman masu siya yanzu dai ina da bukata tukunna shi sa nake so a fara sayan da wannan yarinya arziki gaskiya kuɗin gona fa sun yi wallahi wannan kuɗin gona ya mana yanzu saboda Allah da annabi yan nan wannan kuɗi idan Allah ya sa aka samu dunkulin su kamar guda uku ai mu kin ga <laughs> kakanmu ta yanke saka eh komai ta ba fanjan yan nan magana ce ta wasu gonaki na zan zo da su na san wannan hannun ka ne ƙwarai kuwa ya ai yawa na tabbatar ba ka wuce wannan kallon wani ko ba ba eh. ba wannan gona a ina take wannan gona wannan a tarauni take ko ba tarauni ba nan nan nan nan tarauni